صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى تدواء أولا يوم جينا شاتفة دوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لدريه دو لأربعين دو wadda ta yi daidai da ranar 19 ga watan hudu shekara ta 2022 ta miladiya yau za mu tashi majalisi na 18 a cikin majalisun tafsirin alkur'ani da muke a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran mu na musulmi baki daya yau za mu tashi aya ta 71 a cikin suratul qasas amma za mu amsa tambayoyin da yan uwa kuka turo wannan yake malam Allah ya ji dan hajiya kuma ya ƙara lafiya da nisan kwana tare da imani amin da dukkan magabatanmu Allah ya ji kansu dan Allah malam da akwai wata addu'a ne da mutum zai rinka yi idan yana idan yana yin haddar haddar alqur'ani dan ina da saurin yin hadda amma ba ka zama don in yi hadda yau to zuwa wasu yan kwanaki sai su gudu Don Allah malam a ni da addu'a a sharuwa lafiya to gaskiya nasihar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar dangane da alkur'ani shine bibiya da rashin barinsa yace ta'ahadu hadha alquran fa wallazi nafsi bi yadihi la huwa ashaddu tafallusan tafallutan min sahib min sahib al-ibil min iqaliha min al min al-ibil min ya ce ku kiyaye kurinka kiyaye wannan alkur'ani wato a rinka bibiya ana bita ku bitarsa a ta'ahu ne kan ku rabu da shi wato ku bibiyarsa yana tare da ku domin na rantse da wanda raina yake hannunsa ya fi saurin kubucewa bisa wato raƙuni daga hannun daga cikin da baibayinsa in ka sake shi in ka saki raƙuni mai raƙuni in ya saki raƙuminsa daga dabaibayinsa sai ya tafiya sai ya rabu da shi to haka alkur'ani yake don haka da nasiha ta gare ka ka tsaya ka dage akan wato muraja'a so shi ka haddace ka ta muraja'a a cikin sallah ka rinka muraja'a ta darasu kana samun yan uwa kuna musaffa tare da dukkan hanyoyin da hadda za ta zauna ta hanyar muraja'a sai ka rinka yi amma dan wata addu'a ke bantatta ni dai ban san wata addu'a ke bantatta ba da ta inganta sai dai kuma umuman addu'a kowace ai in dai ka gaya ma Allah ita ce bukatar ka Allah zai amsa maka ba sai ka samu wata formula ta daban ba wanda ita ce za ta saka ka haddace alkur'ani ka roki Allah ah, Allah ta'ala ah, ya sauka mana da iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai muke bautawa taimakon ka kaɗai muke nema sai ka nemi taimakon Allah akwai abin da akwai hadisin da aka ruwaito na sayyidina Ali radiyallahu anhu a cikin mustadrak na al-hakim na sallar haddar al quran wanda yace ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa amma wannan hadisi ne da malaman hadisi suka ce hadisi ne munkar wato ma'ana ba shi da wato ya tabbata cewa riwayar kuskure ce ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba duk da yake shi Alhakin da ya ruwaito shi yace su dai sun jarrabawa sun jarraba sun gani saboda haka yake cewa aiki akan wannan hadisin da ta tajriba ne ba da inganci ba to tunda akwai nakara a ciki saboda an keɓance yin sallar da daren juma'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku keɓance daren juma'a da wata sallah kada kuma ku keɓance ranar juma'a da wani azumi to ita kuma sallar an ce daren juma'a ake yin ta um, a daren juma'a tana nan dai a cikin musaddarat al-hakim na san yanzu duk Allah Allah kuke na faɗa bayan na ce muku wanda ya inganta ba roki Allah kawai mutum ka roki Allah Allah ba baka haddar alqur'ani um, mu dai duk mun yi wannan sallar lokacin muna samari <laughs> Eh, mene sau uku ko sau biyar ko sau bakwai a ke kenan <laughs> bai inganta ba dai gaskiya hadisin akwai na kara a ciki hadisi ne munkar alhadisul munkar baya bai halatta kai aiki da shi ba saboda a da itikadin cewar wannan abu ne wanda yake daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an ka tsaya ka duba umumin dalilan kaga kan cewa bai karo da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shi kuma mushkilan wannan ya ci karo saboda kebance daren juma'a da ake to in ka fita daga wannan kebancewar sai la Allah dan mai wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka bima bima aqidil izz inda indaka ko wa muntahar rahmatin min kitabika addu'a wata doguwar addu'a ta ake da Ko oh, ya maimaita sau biyu sau uku sau dubu yana dai gaya maka ahadu hadal qur'an haka annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan ya yace a malam Allah ya kara lafiya Allah ya ji kan hajjiya amin summa amin malam dan Allah ayi wa mutane fadakarwa dangane da yawan satar kalma, domin kusan kullum aka tashi daga tafsir sai kaga mutane suna neman takalmansu an sace na ka su ma mutane ko da sun shigo da takalmansu masallaci to fa sai suna kula da su duk sala eh a killata dukiya mutum ya zo da takalminsa ya shigo da shi ya sa shi a ka inda zai gani kawai dai ya guji a aka masallaci eh, shi yasa inda zai zo da takalminsa a cikin leda zai fi ya zo da shi a cikin leda ko kuma ya sa shi wajen da ake ajiye takalma kuma ko ya sa wajen da ake ajiye takalma ya rinka hango shi ya rinka kallo shi saboda ya eh, tsara dukiya tsara dukiya dole ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba ya gani in ka akwai dauɗa to ya goge sannan ya yi sallah a cikinsu to amma wannan ga masallaci wanda yake na rairayi ba masallaci wanda ake sharewa kalkal da yake da kafet ba wanda in ka je da takalmi ka taka za ka bata masallaci to sannan kuma ya ce ya ba da zaɓi ya ce ko dai mutum ya yi sallah a cikin takalminsa ko ya sanya shi tsakankanin kafafunsa to kaga ma'ana ka taho da takalminka kenan yana tare da kai su kuma waɗanda suke wannan wannan a wannan al'amari wannan mummunan aiki suna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ije mana sharrin su Allahumma inna naj'aluka fi nufurihim wa na'udhu bika min shururihim to sai kuma wannan yace ina addu'ar Allah ya ƙara malan da alaran ma lafiya mai ɗorewa, ya ji kan hajiya amin da dukkan mu baki ɗaya. wannan yace tace malam mijina ba shi da halin yin zakar da kai shin zan iya gaya wa iyayena su yi min ni da 'ya'yana ko ko tun da ba shi da hali shi kenan ta faɗi a kanmu E da kafin da kai a idan mijinki ba shi da hali to idan aka ba shi da kafin da kan in aka ba shi da kafin da kan sai ya muku in shi ba shi da hali in dai a shi aka ba shi da kafin da kan daga tasa da kafin da kan sai ya fitar da tasa shi in ya riga ya mallake ta in lokacin fitar da zakar da kan bai wuce ba amma idan ana ba shi kafin da kan za a tafi sallar idi kaga lokacin ya wuce ba zai iya samu ya fitar ba har ya samu sallar idi to ta fada a kansa duk da yake akwai malamai da suke cewa ya halatta duk da yake abin nan ya halatta ga wanda yake fatan cewa zai iya samun abin da zai biya bashi nan gaba ya ci bashi don ya fitar da zakar da kai daga baya in ya samu yadda zai biya bashi din sai ya biya bashin da kafin da kan amma a ta kallafa ma iyayenta fitan musu da zakar su da kai ba sa daga cikin waɗanda ciyar da su ya hau kan iyayenta da ita da mijinta ba sa daga cikin waɗanda ciyar da su ya hau kan iyayenta iyayenta za su iya fitar da zakar da kansu su bata sai su aiko zakar da kansu zuwa gare ta don aka aiko mata in ya so ta iya fitar a mijinta in aka aiko mai gidan aka aiko mai ita da mijinta mijinta ya iya amfani da wannan zakafin da kan ya fitar musu da ita to sannan wannan ya ce malam kwanaki ka yi magana a kan ƙarin gashi to shin sanya eyelashes menene matsayinka domin shi ma kala-kala ne akwai na gashin mutum da na roba da sauransu to eyelashes an san irin tsintsiyar ido da za a sa ka ga ido ya yi tsintsiyar ido ta yi tsawo ka gama ta ga cewa kamar tana da gashin ido mai yawa to shi ne tambayar ta shi ne eyelashes to idan aka tsaya aka dubi kan cewar asalin hali ya zo ne akan jira duk da an bayyana illar hannun da cewar canza halittar allah ne to wannan za mu yi ɗauke shi alawajihil umum cewa duk wani abu wanda yake na ado wanda yake zai kunshi wani abu na canja halittar allah za a ce an haramta shi to wannan gaskiya yana da wahala a ɗauki wannan tun da yanzu hatta a hatta sanya sanya lalle a sanya hannu ya kyau ya ja ai shi ma nau'i ne na canza halittar Allah tunda ba haka Allah ya halicci hannu ba amma an halitta shi saboda haka abin da ya zo na hani a wannan hadisan na gashinka da wushirya da yin shashawa sai a tsaya a nan wajen sauran abubuwan da yake kuma ba wannan ba na ado wanda mace za ta yi sai mu tsaya akan ka'ida ta asali abin da yake shine asali dangane da mata cewa Allah ya ce a wa manyan shau fil hilya mata an tashe su an halice su ne akan kan ado sura ka duk abin da za su yi na ado in dai bai shiga cikin wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana la'ana ga wanda suke ba shine ƙara gashi da da gyara haƙora domin a yi wushirya da kuma yin shashawa a wato tatu to duk sauran abin da mace za ta yi na ado wanda kuma wani hali bai zo shi a cikin shari'a ba sai zamanto yana cikin halarci sai zamanto yana cikin halarci don haka a ne a fahimta ta wallahu alam amma wannan ra'ayi na ne ban gani ba daga magana wanda daga cikin malamai magabata ko waɗansu wanda suke na wannan zamani babu laifi dan mace ta sa wannan eyelashes din sai dai a gaskiya idan ya zama cewar al'adar waɗansu irin mata ne na daban idan ya to al'adar waɗansu irin mata ne na daban da in ta sa za a rinka ganin tana cikinsu to ta bari saboda gudun tuhuma saboda gudun tuhuma idan al'ada ce na watsatsun mata ko waɗansu mata masu muguwar al'ada ta alfasha su ne aka san su da irin wannan to sai ta bar wannan saboda wannan illa Allah ta'ala a'ala na'am in za su yi lalle na'am Kari da farcen roba to aiki asali ma a kari da farcen a ƙara tsawon farce din, ai ya saba sunna ai ya saba sunna asali kamar wata baiwar Allah ce ta rubuta takarda tana tambaya ga mufti a sheik abdulaziz ali sheik mufti din mamlaka yake cewa ta ce ya sheik ana urabbi zufur ya ce bi ita tarbiya ta ce wai tana kiwon farce wato ta sa shi ya tsawo ya ce tur da wannan tarbiya mm, saboda ta saba suna saboda haka a mace ta bar ta kyala farkanta da rashin yankewa ko kuma ta sanya wani wanda yake domin ya tsawo wannan ya ci karo da fisalin fitra wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hamsin minal fitra abubuwa guda biyar tana daga cikin fitra daga ciki ya ambaci taqlimul afsar yankewar akaifa yankewar farci hmm, saboda haka ko wajen lallan ma idan ta tsawaita kuma farcinta in ma dai ta hanyar ta bashi tsawo da kansa ko kuma ta sanya na coge duk wannan zai zamanto ya ci karo da fisalin fitra to amma shi ba za a ce ya ɗauki hukuncin alwasila wal mustausila ba na la'ana shi sai dai a ce wannan ya saba sunna ya saba sunna za a ce masa makruhi amma ba za a ce ya kai haramci kamar yadda yake aka tsi za a ce akwai la'ana akan wanda ya ba na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله خير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم إن جاء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار مَعَالِي تَسْكُنُونِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نعم. الله جل وعلا يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة شيني ونقوم بيجا من الله صلى الله عليه وسلم شيني أرأيتم كبان الأباري in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan ila yawmil qiyamah idan abin kaddarawa Allah ya sanya muku dare tutur har ranar alkiyama wato a dawwama baya yankewa dare ne tutur ba haske ba rana ila yawmil qiyama har ranar alkiyama man ilahun ghairullah ya'tikum bi diya to wani abun bauta ne ba Allah ba da zai zo muku da haske afala tasma'un shi shin ba za ku saurara ba wato ba za ku yi sauraro ba sauraro na tunani ku bar abin da kuke yi na shirka قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة كما كتشي كبان labari idan Allah ya sanya muku wuni tutur har ranar alkiyama Wanene ne abun bauta ba Allah ba da zai zo muku da dare wanda za ku nutsu a cikinsa afala tubsirun don me ba ku gani Don me ba ku duba da idananku na basira wa min rahmatihi to kuma fa daga cikin rahamarsa ja'ala lakum al-layla wan nahar ya sanya dare da rana a gare ku litaskunu fihi domin ku nutsu a cikinsa wato a cikin dare wali tabtagu min fadli kuma domin ku nema daga cikin falalarsa wato ku nema arziki wato a cikin rana kenan a cikin wuni wala allakun tashkurun kuma domin ku yi godiya ga Allah wannan istidlali ne bayan Allah ya kafa hujja akan kaɗaituwarsa da cancantar bauta duba da wato sifofin zatinsa sifofin zatinsa da ya ce wa rabbuka ya halittu ma ya sha'u wa ya wa rabbuka ya alamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun da kuma wa huwa Allahu la ilaha illa huwa kun ga duk yana komawa ya zuwa ga sifofin zatin Allah ilimin sifar halitta da zaɓi da sani da kuma kaɗaituwa da kuma cancantar yabo dukkan yabo shi shi kaɗai duk wannan sifofi ne na zatin Allah to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya biyo da shi da wato kafa hujja da wato halittarsa mai ƙayatarwa wadda babu irinta babu kamarta wanda shi shi kadai ne yake da ikon yi kuma shi kadai ne ne to saboda kuma girma wanda a cikin kuma kafa a cikin kuma janyo hankali da wannan wato aya ta halittar Allah a cikinta kuma a kunshe da ita akwai sifar baiwa wato akwai ni'ima ta Allah jalla wa Allah wadda za ta nuna wadda za ta sanya wannan a yi itirafi a shaida a yadda a amince da haƙƙinsa na abota masa saboda godiya a gare shi da kuma a ciki kuma akwai ta'aridi akwai jirwaye akwai suka ga halin kafirai yayin da suka kasance masu butulce manya-manyan ni'imomin Allah domin wannan ni'ima wannan aya ta dare da rana aya ce da take nuna wato a girman aikin Allah da cewa aikin Allah ba wanda zai iya yin Allah ya kaɗe ta a cikin ayyukansa to shi ne wannan ni'ima wanda yake kowa ya san cewa ba wanda zai iya yin kuma kwatankwacin wannan ni'ima ce ta sa kafiri yayin da ya haɗu da annabi Ibrahim ya gaya masa irin wannan ni'ima sai kafiri ya rasa abin da zai ce ya yi kwatacen kamar yadda sakkwatawa suke cewa ya rasa abin da zai ce yace <coughs> qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al fa ake biya min al-maghrib to Allah yana zuwa da rana daga gabas kai ka zo da ita daga yamma fa buhita alladhi kafa to haka ni'imar dare da rana haka halittar dare da rana take Allah yake ku bani labari wannan umarnin sai ya zo da Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga ka faɗa saboda a himmatu da shi cewa abu ne mai muhimmanci da sai da Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ya ce ka gaya musu ku bani labari wato wannan ru'ya din a ra'aitum kun ba shin ba ku gani bane shine ma'anar ku bani labari wato ba ku gani bane da da gani na zuci wato gani da za ku gani da ido amma ana tambayar zuciyarku ce zuciyarku me take yayin da ta ga wannan idan zuciyarku ta ga dare me take cewa to ku ba labari da zuciyarku za ta suranta an kawo da sirar in wadda take nufin kan cewar da abin zai faru don abin ba zai yi ba Allah bai hukunta haka ba sabani iza yayin da idan in wato abu ne wanda ake kaddara shi saboda ba mai afkuwa ba ne idan shi ku abu ne wanda yake zai zo ana jiran lokacinsa ne yanzu to Allah sai inda ya ce idza ja'ala Allahu alaikum to kenan akwai lokacin da Allah zai sanya mana dare ga baki da amma sai ce in idan da Allah zai yi haka da Allah zai sanya muku dare sarmada as-sarmad shine al-abad ad-dawa wato ad-da'i adawwami tutur wato bayan ya zama to dare ne kawai tunda duniyar nan baki kirin ce inda ba don hasken rana ba da ba za mu ga haske ba ba kirin ce a cikin sararin samaniya a cikin duhu ake a cikin sararin samaniya sai abin da Allah ya haska da haskensa abubuwan da Allah ya sanya su masu haske da babu da a ce Allah ya cin wato ya tsage rana ya zamanto duniya ita kadai take a cikin baki irin take cikin dare saboda haka zamu zama cikin dare sarmada ba zancen rana har rana alkiyama to wani ubangiji ne ba Allah ba da zai zo mana da rana yanzu ta muke ba ana ta maganar race suna ta zuwa saboda ozon layer wa number da Allah ya lullube mu da shi mun yi abin da muke ta huku da shi ba saboda haka haske mai cutarwa yana zuwa mana daga sama wanda shine yake ta sanya abubuwa masu tada hankali irin ambaliyar teku da narkewar karkarar can arewacin karshen duniya da kudancin karshen duniya saboda dumama da ƙasa kake yi to me muke da shi ba dai sai da cewa ake ba wannan abin da yake huda wannan halittar ta Allah ya kamata a yi taron Kyoto ya ce a daina taron paris ya ce a daina taron ina ne sai a ce a daina amma suka isa ku sake kawo wani bargon ku lullube to ballantana kuma a ce allah ya hana muku rana ya hana muku wuni sai dare kawai tana gani ba mu da iko a kan climate change canjin yanayi ba mu da iko akan mu ce za mu dawo da duniya yadda take da mun san ba za mu iya ba sai dai mu ce barnar da muke yi da ta kawo gurbata ga duniya a ce to dan Allah dan annaba a daina in an san Allah an san annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yake ba sani ake ba kaga shikenan kullum muke cikin daga barnar da muke yi muke ɗanɗanawa to wannan aya ce ta Allah babba cewar babu wanda ya isa ya kawo dare a wato ya kawo wuni bayan rana shi yasa a cikin a cikin abubuwan da Allah yakan faɗa da suke bayyana sifarsa yuqallibu Allahu al-laila wan nahar Allah yana juyawa dare da rana wannan juyawa dare da rana sai Allah to shine wannan ayar take nuna wannan dalili ne wanda yake nuna kadaituwar Allah da bauta sannan sai ya sifanta dare da cewa taskununa fihi da kuke nutsuwa a cikin sa wanda yake ni'ima ce a cikin wannan aiki na Allah akwai ni'ima dare man ilahun gairullahi ya fi kun bibiya wato wani ubangiji ne ba Allah ba da zai zo muku da haske wato haske wanda kuke bukatarsa domin ku yi abubuwan da wato kuke yi na rayuwa domin yau duk yanda duk inda ake da lantarki da karfin lantarki a ce wai yau za a kawo wuni a cikin dare a mayar da dare ya zama rana ba za a iya ba yanzu ko wannan times square din nan ta new york da ake cewa ba dare ba rana kullum a cike take da mutane shine har musulmi suka je suka buɗe baki suka sallar tarawih a farkon azumi awwal marra a tarihin america aka je aka tsayar da alama da cikin alamomin addini Allah ya saka musu da alkhairi to iyakarta waɗanda za su zo ɗan tsirari ne amma ba za ka mayar da rana ta zamanto kamar dare ba to shi to sai Allah yake afala tasma'u me yasa ba ka sauraro nan saboda wato dare ne dare ba a cikin duhu ake ba a gani sai ta ba a ce dan me ba ku gani ba saboda ba za ku ga komai ba kuma ka duba ka ga ikon Allah a cikin dare duk duk abinka dole ka zamanto baki irin a cikin dare dole ka zamanto duhu sai dai a ga duhu na motsi duk haskenka duk fararen kayan da kasa in dai dare ya zo sai dai a ga duhu na motsi amma ba za ka zamanto mai haske ba sai Allah ya kawo hasken ya sa man ilahun ghairullah ya atikum bidiya Allah ya cire hasken to waye zai kawo muku hasken babu to afala tasma'un dan me ba za ku saurara ku ji ba wato cikin dare lokaci ne da za ka yi sauraro kai amfani da wato jinka ji wanda za ka yi ji na tadabburi na tunani shi yasa Allah ta'ala yake inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwa muqila sa'o'in dare ita ce tafi sune suka fi daidaiton wato zuciya ta rinka tafiya tare da abinda da harshe yake faɗa na ƙauli inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa mutila al-wata'u wato muwafaqa daidaituwa tsakanin ƙauli da abin da zuciya take ji take tunani da shi Sau ka karatun alkur'ani a cikin dare ya fi sanya tadabburi saboda saboda ji wanda yake na zuci ya fi kaifi a cikin dare shi yasa sai Allah ya ce afala tasma'un dan mi ba fa hankalka dan a janyo hankalin mu mu gane muhimmancin dare wata ni'imar ta dare shine lokaci ne da ake samun tadabburi sannan yace qul ara'aytum kuma ka ce musu ku bani labari in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamah in Allah ya sanya muku wuni tutur har ranar alkiyama duniya tana tsaye cak Allah ya sanya rana ta riga ta yi saiti a ko'ina a cikin duniyar ko'ina ana cikin haske babu zancen dare to wani ubangiji ne wani abin bauta ne ba Allah ba da zai kawo muku dare wanda za ku samu nutsuwa a cikinsa a wajen dare sai aka ce wanda za ku samu nutsuwa a wajen rana kwa sai aka ce bidiya da zai zo muku da haske saboda abu ne a bayyane haske ni'imar da ke cikin haske ba ta ɓuya ga kowa amma ni'imar dare ya ce wannan ubangiji ne ba Allah ba da zai zo muku da dare wataƙila ba kowa ne zai iya fuskantar ni'imar Allah a cikin dare ba sai ce tasku nuna fi da kuke samun nutsuwa a cikin domin a cikin dare kamar yadda ibnu ashur ya ce ya ce wato dare ya wato wan sifanta dare da cewa tasku nuna fi kuna nutsuwa a cikin sa ya bayyana wato wannan shigar da ni'ima ce bayyana ni'ima da baiwar da Allah ya yi a cikin kafa hujja daga cikin ayoyin Allah maksudi ka ga ayar Allah to amma kuma ayar Allah ba a cikin wato gwaninta wajen wannan halittar ba a'a kuma abin da Allah ya sanya na ni'ima wanda take nuna hikima cewa duk abin da Allah ya yi wato akwai tsari akwai hikima akwai manufa a ciki manufar shine samun muku wannan ni'imar da ni'imar ita ce ni'imar hutu yaya wannan ni'imar take kasancewa wannan ni'ima ita ce ni'imar sukun ni'imar rutsuwa a cikin dare domin wannan ta kunshi lazzatul raha dadin hutu dadin hutu ka je kai fafutuka ka dawo ka samu shimfiɗar gado hmm, shimfiɗa ta gado mai laushi katifa ka kwanta ka bararraje ka bararraje wannan hutun da za ka ji to in kai mumini ne sai ka ce sai kai godiya ga Allah ka ce nawa ne wanda shi ba shi da inda zai kwanta nawa ne wanda sai dai ya tsaya a tsaye ba shi da wannan makwancin nawa ne wanda ba zai samu bai san wannan hutun ba yana cikin kankara ba zancen waje da ni ko waje wanda yake zai kwanta waga lazzatul raha kenan hutu yace wa lazzatul khalas min al-harb da kuma daɗin kuɓuta daga zafi ka sha zafi yanzu ka zo cikin inuwa babu zafin rana ba zafin rana wannan sanyin na dare ka same shi ولذة الاستعادة ولذة استعادة نشاط المجموع العصبي الذي به التفكير والعمل da kuma jin daɗin tattarowar wato nishaɗin ƙwaƙwalwa wadda da shi ne za ka rinka samun tunani da aiki bayan ka sha wahala in dare ya yi ko tunani ba ka so ko tunani shi sa ake rigima da masu gida mutum ya je ya sha wahala yana zuwa a lokacin nan kuma za a zo a bude masa wata sabuwar chapter da take bukatar kanin tunanin saboda haka yanzu yanzu sai ka ga ya kunni saboda lokacin nan ba abin da yake so irin ya kwanta kwakwalwar ta huta baya ya kan zurfin tunani in ma za a yi masa zurfin tani a kawo masa labarin da zai je a kawo masa ta zo mu ji ta wanda ba zai yi wani tunani ba zai ji daɗi ya yi dariya ya sakankance saboda yana amma a kawo masa a ce to akwai abu kaza fa ba kai ba akwai wancan fa akwai kaza ai ta masa lissafi to yanzu yanzu na sai tashin hankali yau shi yasa kun ga ummu sulaim Allah ya kara mata yarda yayin da ɗansa ya rasu abu talha ya dawo yana dawowa gida sai ta kaddamar masa da abinci ya ci kuma ta yi kwalliya ta yi wanka ta yi ado ya yi abin da mutum yake yi tare da iyalinsa sai tukuna bayan ya samu wannan nutsuwar sannan sai ta ce to nemi ladan ɗanka wajen Allah ta sanar da shi ɗansa ya rasu amma da yana zuwa ta fuskantar da shi da wannan sai ta ganin ta ne da yadda ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai sallallahu alaihi wasallam yana kai kukan abin da ta faɗa sai ya ce Allah ya sanya muku albarka a cikin wannan dare na kaga albarkacin wannan to ya kamata mata su zamanto masu fikihu taskununa fihi bilailin taskununa fihi dare wanda kuke nutsuwa a cikin sa sannan kuma akwai jin daɗi lazza ka aminci daga abokin gaba a cikin dare abokin gaba kana ka aminta cewa abokin gaban ka bari zo ka riga ka shiga gida ka rufe musamman da in ka rufe amma da zikiri ba irin abokan gaban wannan zamanin ba to wannan ni'imar ita ce a Allah maɗaukakin sarki ya yi ishara gare shi don mu gani ita kuwa ta haske saboda yawan ayyuka abubuwan amfani sai ba yi ishara gare su ba to sai an sannan sai Allah madaukakin sarki yace afala tubsirun dan me ba gani saboda a cikin rana kowa yana gani to in ku ka ga in ku za ka yi in ku za ka yi duba to kai duba da duban da zai sanya ka in kai duba kai tunani Abin da ka gani ka ga ayar Allah a ciki to sai Allah ya ce daga cikin rahamarsa ya sanya muku dare da rana domin ku nutsu a cikin ka ku nutsu a cikin dare ku nemi daga cikin falalarsa nema daga cikin falalar Allah ma'anarsa ai neman arziki wato neman hanyar abinci kinaya ne akan aiki da neman abinci domin shi arziki shine ake kira fadlullah mm, shine ake ce ma falalar Allah Allah ta'ala ya ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi ku nemi falala daga ubangijin wato ku kasuwanci lokacin aikin hajji kun ga yadda musulunci ya ɗauki sha'anin arziki da sha'anin kasuwanci da sha'anin neman abinci aka kira shi falalar Allah sabanin yan hindu yan addinin hindu suka ce idan ka ga arziki ya zo maka in ka ga duniya ta taho maka ku a guje domin da musa ce ta zo za ta cinye ka ba haka suka ɗauki arziki in kuma talauci ya zo ka rungume shi ka ji talaucin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal ta kaga yadda suka akkasa abubuwa inda zaka san addinin da babu Allah kenan ba addinin Allah bane addinin mushrikai ne to amma addinin musulunci ya dauki arziki a matsayin falalar Allah kuma yace yana daga cikin rahamar Allah da ya sanya muku damar da za ku je ku neme shi shine ya sanya muku haske ya sanya muku wuni ne haske wala allakum tashkurun kuma domin ku gode ma Allah ku gane cewa wannan rahamar Allah ce ku gane cewa rahamar Allah ce jalla wa ala sai zaman cewar kun ba da haƙƙin godiya ita ni'imar Allah ta san cewa daga Allah take shi Allah abin da yake so kenan ka san cewar wa ma bi kun min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuke da ita to daga Allah take to sannan Allah ta'ala ya ce ويوم يناديه هل كرنت؟ أعترنت أتبع يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانا وعلموا وقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah ya ce wa yau mai yunadihim ka ambata a ranar da Allah zai kira su fa ya kulu sai ya ce aina shuraka'i ina abokan tarayyar da nawa alladina kuntum taz'umun wanda kuka kasance kuna riyawa wato a wajen ku su abokan tarayya ne ba wai hakikatan su abokan tarayyar Allah bane a domin Allah madaukakin sarki bai dauki wani abokin tarayya ba a wannan daga ƙara kwankwasar su ne akan abin da suke yi da abin da zai zo musu fushin Allah na yin shirka da Allah madaukakin sarki domin kuma a nuna cewar za a musu wannan tambayar a hali ne bayan hali wannan halin da za a yi musu tambayar shine halin da za su zamanto a gaban manzanni Allah ya shi shine Allah ya ce wani za'ana min kulli ummatin shahida kuma muka ciro da mai shaida daga kowace al'umma shine annabinku wanda zai yi shaida a kansu akan abin da suke a kai cewa ya yi musu wa'azi ya hana su shirka amma ba su hannu ba ya isar duk ko da sun ce bai isar ba zai ce ya isar to sannan kuma shi annabin sai Allah ta'ala ya ce to waye zai maka shaida sai Allah ya ce al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sai al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya isar musu da sako shaida ne akan su cewa ya isar da sako sai Allah ya ce sai Allah ya ce ya akai kuka sani bayan ba ku rayuwa ba ku zamani tare da su ba sai su ce annabinmu annabin ƙarshen zamani shi ya gaya mana shi ka aiko mana da shi kuma ya gaya mana kuma mun shaida cewa ya faɗa ya isar da sako to sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam haka ne ka isar da sako a gare su ka gaya musu haka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh na isar musu da sako a kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka muka sanya ku al'umma tsakatsaki fiyayya domin ku zamanto shaidu ga mutane kuma annabi manzo ya zamanto shaida a gare ku to Allah ya ce za mu ciro da mai shaida daga kowace al'umma in muka ciro Allah sai ya ce fa kunna hatu burhanakum sai mu ce musu su su waɗanda wato Allah ya tara su muka ce musu wannan kun ga ya zo da sigar mazi ne muka cire muka ciro da ne shaida daga kowace al'umma wato har an riga an yi Allah yana ba mu labarin abin da zai yi akan an an riga an yi saboda tabbas ne abin nan kamar ya auku muka ce ku zo da ku wato ku zo da hujjarku mecece ku akan shirka mecece ku akan ku ta manzani da suka zo muku wannan domin yanke hanzari ne saboda Allah madaukakin sarki ba zai yi musu azaba ba sai ya tambaye su kuna da wata hujja wadda za ku kawo to a nan ne malamai suka ɗauki i'izari cewa alkali bayan kafin ya yanke hukunci sai ya tambayi wanda aka kawo ƙara in zai yanke hukunci a kan kana da wata hujja wadda za ka kawo bayan ji an gama shari'a fa ba shi da wata hujja ya kawo shaidu an gama alkali ba zai hukunci ba sai ya yi izari sai ka kana da wata hujja wadda za ka kawo a baka lokaci ka je in kana da wata hujja ka kawo har lokaci sai a baka to shewa abdullahi ya ce wannan ayar tana daga cikin madogarar malamai na malaman sanin ilimin alkalanci da suka ɗauki ka'idar al'izar daga wannan ayar cewar kafin a hukunci sai alƙali ya ce akwai wata hujja wadda ta yi saura a gare ka da za ka kawo ka kawo to shine faƙulna hatu burhanaku sai muka ce musu ku zo da hujjar fa'alimu to a lokacin nan sai suka sani annal haqqa lillah cewa haƙƙi na Allah ne wato haƙƙi na Allah ne shi kaɗai a wajen cancantar bauta domin sun ga gumakan nasu ba su amfana musu da komai ba waƙila da ushuraka akum fada auhum falam yastajibu lahum wa ra'aw al'azab law annahum kanu yahtadun domin sun ga gumakan nasu ba su yi musu komai ba saboda haka a lokacin nan suka san cewa haƙƙi na Allah ne wa an anhum ma kanu tsaro abinda suka kasance suna ƙirƙira ya ɓace a gare su to ha gani Allah fa yana faɗan wannan Allah yana faɗin wannan da uslubi wanda yake mai isa matuƙa wajen kyan magana da magana wadda take mai soɗani mai hujja mai ƙarfi da magana wadda take babu wani janyo babu wani wato bambaki ko siyasa ko ƙoƙarin wai a ce za a ƙawata magana ta yadda wani zai je karɓa a faɗar gaskiyar yadda take domin maslahar mu san cewa ko wannan shine abin da yake gaban mu to idan ka san cewa a wannan rana za mutum zai san cewa haƙƙi na bauta cancantar bauta ga Allah take shi shi kaɗai kuma duk abin da ka kirkira na shirka da tsaface tsaface ya bace masa a wannan rana to tun kafin wannan ranar ta zo to ka yarda mana tun wannan lokaci shine maqsudin alqur'ani shine wa'azin alqur'ani ana gaya mana wannan abun domin mu hannu ana gaya mana wannan abin domin mu lura mu wa'astu domin gashi Allah ya gaya mana cewa wannan abin zai zo ya faru kuma ka duba ka gani abubuwan da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce za su faru kuma suka faru to wannan ma wannan ma na ranar lahira kamar yadda waɗancan suka faru haka wannan zai faru domin duk abu ɗaya ne duk zancen Allah ne jalla Allah. to bayan wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya shiga kissar ƙaro na'am

Wa na Inna muhawar Allah ya ce in na ƙaru na min ƙauye Musa. Hakika ƙaru ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa. Fa ba ba Aliyuhu sai ya yi shishigi a kansu wato ya nemi ya fita daga cikin ƙa'ida shari'arsa. yayi shishigi yayi girman kai yayi dagawa a kansu wa atainahu min al kuma mun bashi taskoki ma inna mafatihahu taskokin da mabudanka latanu bil usba suna nauyaya da taron mutane karfafa jama'ar mutane uli Kowa, ma'abuta karfi karfafa wato ta ne musu daukan su ne musu nauyi iqala lahu qaumuhu yayin da ka tuna yayin da mutanansa suka ce masa la tafrah kada ka yi fariya wato kada ka nuna kada ka wuce iyaka wajen yin farin ciki da abin da kake da shi na yawan dukiya inna Allah la yuhibbul farihin domin hakika Allah baya son masu fariya baya son masu wuce gona da iri masu wuce iyaka wajen yin farin ciki da kyalkyale-kyalkyalen duniya domin farin ciki da kyalkyalan duniya da ni'intuwa da kyalkyalan duniya wannan shine yake fitar da tsoron Allah daga cikin zuciyar mutum kuma ya fitar da ambatar da tuna mutuwa daga cikin zuciyar mutum shi qarun an ce dan baffan annabi Musa ne kakansu ɗaya. yana daga cikin bani Isra'il amma kaga yana daga cikin yana daga cikin waɗanda Allah ya halakar tare da Fir'auna Allah yayin da ya ambata waɗanda zai halakar a cikin suratul ankabut yace wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sadiqin aka hada shi tare da fir'auna bayan yana daga cikin bani isra'il dan baffan annabi musa ne kuma malaman wannan haka malaman mu na tafsiri suka ambata tun daga ibnu abbas da irin su qatada da irin su a mujahid ibn jabr da ibn Juraid, manya-manyan malaman tafsiri duk sun ce dan baffan annabi musa ne kakansu daya dukkaninsu da gidan lawi suke kuma a zamanin fir'auna shine fir'auna ya sa mai kula da bani isra'il wato shine kamar wato a shine kamar kamar yanda irin nan kasashenmu a kano a yi sarkin yamurai a yi sarkin yarabawa to shine kamar sarkin bani isra'il a kasar a daular fir'auna saboda haka dan majalisa ne a wajen fir'auna saboda don haka ya tara abun duniya ya tara abun duniya saboda kusantar fir'auna to fabaga alaihim sai ya yi shishigi a kansu yana cikinsu amma sai ya watsar ya fita daga shari'ar annabi musa ya yi girman kai a ya yi girman kai a kan annabi musa cewa shi ba zai bi annabi musa ba kuma dalilin girman kansa ba wani abu ne illa hasada domin lokacin da suke tare da allah ya tsira tare da bani isra'il to da ya tsira tare da bani isra'il ya ga cewa yanzu wannan matsayi da yake da shi na cewa da shi ne sarkin bani isra'il yanzu dole ya zamanto mabiyi tun da addini yana han addini na allah ne kuma annabi musa shine manzon allah annabi harun shi ne wazirinsa saboda haka ba shi da rabo a cikin jagoranci na al'ummar bani isra'il to sai hasada ta shiga yaya yana da kuɗi yana da kuɗi irin wannan a ce sai dai ya zamanto magini to wannan yana daga cikin iftar Allah ya kawo ta domin tasliya da bar hakuri ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da yake fuskanta na masu hannu da shuni wanda suke da dukiya a makka suna cewa nahnu aksaru amwalan wa auladan wa ma hannu bi mu'azzabi mu muka fi yawan dukiya da yawan yaya ta za a yi mana azaba kuma suna cewa dama alqur'anin a saukar da shi ga wani babba masu cikin masu hannu da shuni na mutanen alkaryatu guda biyu makka da fa'id wato irin su walid ibn al-mughira da urwata bin mas'ud as-saqafi kamar yadda suke faɗa kun ga surar ɗaya daga cikin abubuwan da ta kunsa nuna cewar wato kawace kawacen duniya ba komai bane domin duk wanda duniya ta sanya shi fariya da girman kai da jiji da kai to zai halaka wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha da yawa alqaryatu muka halakar da su wanda sun yi fariya da rayuwarsu kuma yace wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha da abin da aka ba ku abu jin dadin rayuwar duniya ne da adonta dan a nuna mana cewar dan ka tara abun duniya wannan ba shine yake nuna kan cewar Allah ya baka karama ba to shi saboda abin duniya da ya samu sai ya fita daga cikin shari'ar annabi Musa Allah ta'ala ya bayyana abin da ya samu na duniya yake mun bashi daga alkunuz alkunuz shine taska taska shine inda ake ajiye dukiya amma tana ishara daga cikin dukkan abin da yake kawo dukiya sai dai anan ana nufin taskar da ake ajiye dukiyar wa illa alkan zai iya ɗaukan kan cewar wato ka je ka hako wata dukiya ko ka je ka haƙo wani ma'adani wanda zai ta fito maka da dukiya eh kamar zinari ko kuma ka je ka samu wata rijiyar mai sai ta fito maka da mai din za ana ce masa kan to amma wannan kanzu din saboda an ce mabudansa ana nufin wato taska da ake ajiye dukiyar in ga irin dukiyar da kenan in kana da dukiyar zaka ganta sabanin dukiyar yanzu sai dai kawai ka ɗauko account statement kai ta ganin zero ko ganin ta ba ka yi aka ce kana da biliyan watakila baka taba ganin biliyan din ba amma kawai suranta a kan cewa kana nan ziros din nan guda tara suna nan amma baka taba ganin ta ba to ita ku dukiyar da ga ta nan mabuɗan taskokin inda ake ajiye dukiyar nauyinsu ya fi ƙarfin jama'a ma'abuta ƙarfi su ɗauka ba wai dukiyar ba da ke cikin taska mabuɗan da ake buɗe taskokin to sai mutanensa suka ce masa dukiyar ba ta nan su musu wa'azi ba muminai kenan masu imani suka ce kada kai farin ciki da dukiyarka domin ita dukiya in kana da ita ka mai da hankalinka akan farin ciki yau me za a ci yau me za a yi yau wani wasa za a yi kai dai kullun cikin farin ciki saboda Allah ya raba ya baka to wannan fa in ka dauki wannan halin Allah baya kan masu wannan fariya saboda yayin da ka to kullun cikin farin ciki kake da abin da Allah ya baka na duniya ba ka tabbata na lahira ba ba za ka taba tunanin mutuwa ba yayin da za a zo a kawo zancen mutuwa a cikin majalisun ka sai ka ce wai da Allah wa yake wannan mutumin wa zo da shi ne nan waje? ku daina zuwa mana da irin wayannan mutanen wannan majalisa saboda eh, ya zo ya kawo batun mutuwa an shagala baya son abin da zai masa maganin farin cikin nan nasa zai raba shi da wannan farin cikin to Allah ta'ala kuma yace wabtaghi وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تمن فنصيبك من الدنيا وعهد كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الله يكفي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة سودي مؤمنين mutanen karun muminai daga bani isra'il suka ce ka nemi gidan lahira da abin da allah ya baka wato da abin da allah ya baka na duniya nemi lahira da shi wato ka nemi lahira da dukiyarka ne ka yi abubuwa waɗanda yake za ka yi na za ka ciyar da dukiyar a cikin ɗa'ar allah ka ciyar a ka, ka ciyar a kan bayin allah ka ciyar a kan dukkan wani abu da kasancewar ɗa'ar allah ne to kaga ka yi amfani da dukiyarka domin neman lahira to wannan ita ce albarkar dukiya wanda a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mal malu salih lirrajul salih madalla da dukiya kyakkyawa ga bawan Allah wanda yake salihi wanda yake salihi Allah ya bashi dukiya shine a matsayi wanda yake mafi daukaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadisin duniya ga mutane hudu ne hadisin kun san shi to yake wala tansa nasibaka min dunya kada ka bar rabanka na duniya nan an yi amfani da misiyan wato kada ka manta da rabanka na duniya ai kada ka bar shi wato kada ka bar rabanka na duniya da cewar abinda kake da shi kuma to kuma ka nemi abinda wato kada ka manta rabanka na duniya na halal shine imam malik yake cewa wato dukkan abin da yake na rayuwa da duki da abinci da abin sha fi ra'ayi maliku yace fi ra'ayi ma'ana wala tansa nasibaka min ad-dunya ta'ishu wa ta'kulu wa tashrabu ghayra mudayyiqin alayk kayi wato ma'anar wannan aya wato ka rayu ka ci ka sha ba tare da ka takura ba kanka ba dan an ce ka nemi lahira da abinda Allah ya baka na duniya to ko ba cewa aka yi kuma karka rayu ba karka ci karka sha sai dai dukiyar gabaki ɗaya sai dai kai sadaka ba a ce haka ba a'a da abin da kake da ita kuma ka nemi halal ka dan sa mai kyau ka dan ci mai kyau ka dan aure yar kyakkyawa sai mu jin shi ne wala tansa nasibata ni na duniya kar ka manta da rabonka na duniya wa ahsin amma kuma ka kyautata kama ahsana Allah ilayka kamar yadda Allah ya kyautata maka wato kamar yadda Allah ya kyautata maka to ka kyautata ba faɗi wanda zaka kyautata ma ba domin shi kyautatawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta ihsani kyautatawa akan komai ka kyautata ma kanka kar ka takura ma kanka ka kyautata ma iyalanka ka kyautata ma danginka ka kyautata ma mutananka, ka kyautata ma dabbobi ka kyautata ma ita kanta duniyar da kake ciki duk wani yana daga cikin kyautatawa kyautatawa nan za ta zo ta hanyar wato yin abubuwa na wajibi da yin abubuwa na mustahabbai kamar yadda Allah ya kyautata maka wato saboda Allah ya kyautata maka kai ma ka kyautata domin shi Allah haka yake so wanda baya gode ma Allah wanda baya gode ma bayan Allah baya gode ma Allah to sai kai abinda bayan Allah za su gode maka sai zama to ka gode ma Allah in ka kyautata ma bayan Allah to ka kyautata ma Allah kuma dan me zaka kyautata ma bayan Allah saboda Allah ya kyautata maka kun tuna misalin wannan mai barat da makaho da mai sanko da Allah ya turo mala'ika ya jaraba su makamo da aka je wajensa daga ƙarshe wanda aka ba shi garke na awaki da mutumin ya zo da mala'ikan ya zo a sifar makaho ya ce miskini mutum ne wanda hanya ta yanke masa ka bani abin da zan isar zai isar da ni ya zuwa ga ya zuwa ga iyali ka tuna ka bani abin da zai isar da ni ya zuwa ga iyali sai ya ce wallahi da na kasance makaho Allah ya dawo min da ganina fakiri Allah ya wadata ni duk abin da zaka tambaya in dai dan Allah ne wallahi ka dauka ba zan takura maka ba kike dauki abin da kake so sai ce ka garke dukiyar ta bana son ko fago jarabawa ce ake muku da kai da abokai da kai da yan uwanka su sun faɗi kai kaci shine wa ahsin kama ahsanallahu ilayk kaga haka yace duk abin da zaka dauka da Allah to da haka nake da ba ni da komai Allah ya bani to shi ne suka gaya masa wannan kuma suka ce wala ta tabghil da fil ard kada ka nemi barna a bayan kasa ne kai abinda ka cutar da bayan Allah domin idan ka mugus idan ka kyautata ma ɗari ka mugusa ma mutum ɗaya to wannan mugusa wanda kai wannan barna da sai ka zama to cikin mabarnata ka yi barna ka zama to cikin mabarnata sai shi ne suka ce domin Allah baya son masu barna Allah baya son masu barna a bayan kasa kun ji nasihar da mutanen su suke masa to da suka yi masa wannan nasihar sai kuma mu tashi mu jiya yaya mutumin ya ce mana mai Allah ya ce mai Allah ya ce mutumin ya faɗa shi tsaro ne mm, abin nan mai kuɗi amma mai fariya da kuɗi sai mu ji abin da zai ce insha Allah fa darasin mu na gobe wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai wanda daga cikin ɗaliban wannan majalisi zai buɗe wajen kasuwancinsa gobe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya buɗe masa kofofin falalarsa Allah ya sanya masa albarka a ciki Allah dukkan attajiranmu Allah ya sanya musu albarka a cikin tijararsu Allah ka ba su buɗi mai albarka masu neman aiki Allah ka ba su Allah masu neman jari Allah ka azurta su masu neman aure Allah ka ba su maza da mata Allah ka hada su da na kirki masu neman haihuwa Allah ka ba su Allah ka azurta su da zurriya tayyiba Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali masu neman mulkin kasan nan muna roƙonka Allah ka sanya mana na kirki to su ne wanda za su samu nasara a cikin zaben da za a yi Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka ije mulki Allah ka kawar da mulkin kasan mu daga asharare ya rabbal alamin Allah ka kawo mana na gargari su zaman to su za su mallake mu a wannan kasa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma waffiqna Allahumma ja'alna mimman yasumu ramadana wa yaqumuhu imanan wa ihtisaba waj'alna min al-fa'izin Allahumma ja'alna min al-fa'izin Allahumma ja'alna min al-fa'izin Allahumma inna nas'aluka fawatih al-khair wa khawatimahu wa jawami'ah wa awwalahu wa akhirah wa ظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى نصيبنا من الجنة اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يقول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة ونسألك الأمن يوم الخوف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فك أكر المأسورين من المؤمنين اللهم نجل اللهم نجل المستضعفين من من الظالمين اللهم اللهم نج المستضعفين من المؤمنين من أيدي الظالمين اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم إن الذين اللهم إن الذين طغوا وبغوا وأسرفوا وأتوا في الأرض فسادا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا واجعلهم عبرة للمعتذرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين